Yau muka zo. Kun daina kawo mana fura da nono. Wani fura da nono? A yanzu liyafa ta ci gaba. Ah, kun yi kuɗi shanu sun wadata kenan. Wallahi mijina ne ya canja sana'a. Ai yanzu wallahi Allah ya taimake mu yanzu. Ai yanzu sai dai mu shigo gari mu siya kayan abinci mu siya atamfa mu koma. Yanzu kaga atamfar ma na zo siya. Wata sana'a yake kenan? Ai wallahi yanzu mijina ya canja sana'a yanzu kishmashin yake yi. Ai mun kuɗi ba matsalar mu bane wallahi don ko yau ma